Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce sojojin Najeriya sun kashe akalla mutane goma sha bakwai a lokacin wani gangami da 'yan awarin ƙungiyar Biafra suka yi a kudu maso gabashin ƙasar. dubin dubatan mutane ake sa ran za su jeru a gefen tituna a garin musulmin farko da ya fi shahara a amurka wato muhammad ali yayin da za a yi jana'izarsa ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun yi nasarar kai kayayyakin abinci da na sauran buƙatu wani garin siriya da aka wa ƙawanya na tsawon shekaru hudu I have to admit, tears come to my eyes when I ride through the streets and see all the Nigerian brothers and sisters, the little ones, the big ones, the old ones, the young ones. tsohon zakaran wasan dambe na duniya a ziyarar tarihi da ya kai najeriya muna da rahoto bayan labarai sai kuma wata hoɓasa da hukumar shige da ficin najeriya ta yi a fannin yaƙi da miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar nijar kuma jami'an hamayya ne ke gani gwamnati na buƙatar ƙara ƙaimi wajen kula da jami'an soji a matsayin shi na shugaban duk sojin nijar ya tsaya tsayin daka ya ƙara sa miyan shi cikin ganin yanda yau sojan ƙasar namu za su samu kwakwarar kayan aiki. Muna kuma da nasiha Ramadan da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email. Usman Kabara zai gabatar da shirin Musulunci tushen rayuwa wanda ya mai da hankali kan alfanun watan azumi ga musulmi. Kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ke ciki. jama'a assalamu alaikum Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce sojojin Najeriya sun kashe akalla mutane goma sha bakwai a lokacin wani gangami da 'yan awarin ƙungiyar Biafra suka yi a kudu maso gabashin ƙasar. Magoya bayan fafutukar masu fafutukar ta Biafra sun taru ne a birnin onitsha da kewaye a ƙarshen watan da ya gabata domin tunawa da ranar da yankin ya ɓangare daga Najeriya na ɗan wani lokaci da bai yi tasiri ba. ƙungiyar ta amnesty ta ce a ranar jajiberin aukuwar lamarin sojojin najeriya sun kai farmaki akan wata majami'a inda masu fafutukar ta biyafura ke kwance suka kuma buɗe wuta da harsashen gaske tare da harba hayaƙi mai sa hawaye akan ɗaruruwan mutane al'amarin da ya halaka mutum guda a cewar amnesty a washe gari ne kuma sojoji suka harbi mutanen da suka taru a wani wajen jiran motar haya inda nan ma suka buɗe wuta akan masu zanga-zanga da suka rufe wata mahaɗar hanya a birnin na onisha tare da kashe waɗanda ke wucewa mahmud kamara jami'i ne a kungiyar ta amnesty ya kuma ce waɗanda aka buɗe musu wutar ba sa ɗauke da makamai sai dai dakarun najeriya sun musanta wannan rahoto da kungiyar ta amnesty ta fitar a wasu sojojin na najeriya sun ce masu fafutukar kafa a ƙasar ta biyafura sun yi aron gama da ta haifar da mutuwar 'yan sanda biyu 'yan ƙungiyar ta biyafura sun kuma ce akalla mutane hamsin a kashe musu sai dai amnesty ta ce mutane goma sha bakwai kawai ta tabbatar da mutuwarsu amma ta ce ta yi imanin sojojin na najeriya sun kwashe gawarwakin wasu daga cikin waɗanda suka harbe dubin dubatar mutane ne ake sa ran za su jeru a gefen titunan garin musulmin farko da ya fi shahara a amurka domin yin bankwana da gwarzon dambe muhammad ali wanda ya rasu a ranar juma'a da ta gabata yana mai shekaru 74 ana sa ran jerin gwanon motocin da zai tafi wato zai tafi da gawar muhammad ali zai dauki minti 90 yana tafiya kilomita 37 a cikin birnin louisville da ke kentucky jerin gwanon zai faru ne daga wuraren da suka kasance mahimmai ga marigayin inda zai kare a makabartar cave hill da za a binne shi daga cikin waɗanda za su taimaka wajen raka gawar ta muhammad ali akwai tsohon zakaran dambe lennox lewis da dan wasan kwaikwayon nan da ya fito a matsayin muhammad ali a wani fim da aka shirya domin nuna rayuwar marigayin wato fim din nan da har ila yau ya samu shiga jerin fina-finan da aka ware domin karɓar kyautar karrama jarumai ta oscar wato will smith kenan za kuma a yi wani taron tunawa da mamacin a filin wasa na louisville da misalin karfe biyu na rana inda tsohon shugaban amurka bill clinton da dan wasan barkwanci billy crystal za su gabatar da jawaban tunawa da muhammad ali ƙungiyoyin ba da agajin ƙasa da ƙasa sun yi nasarar kai kayayyakin abinci da na sauran buƙatu wani garin siriya da aka wa ƙawanya na tsawon shekaru hudu bayan da gwamnati ta amince a kai ɗauki ga yankunan da dama da ke hannun 'yan tawayen ƙasar ƙungiyar ba da agaji ta sirar arab red crescent ta majalisar wato da majalisar ɗinkin duniya sun samu damar kai abinci da magunguna waɗanda za su kai har tsawon wata guda ana amfani da su a garin daraya wanda ba shi da nisa daga birnin damascus wannan dai shine karo na farko da aka kai ɗauki garin tun bayan da 'yan tawayen suka karɓe ikonsa a shekara ta 2012 kakakin majalisar ɗinkin duniya john slake ya gaya wa manema labarai cewa ƙungiyoyin ba da agajin sun kai abinci da zai wadatar da mutane 2,400 na tsawon wata guda da kuma magunguna da za su ma za su wadatar da ɗaukacin mutanen garin da yawan ya kai kusan dubu wato dubu hudu ya kuma kara da cewa an samu rahotannin ballar matsalar rashin lafiya da karancin abinci mai gina jiki ke haifarwa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To fiye da mutane miliyan ɗaya ne suka rattaba hannu kan wani korafi ta hanyar yanar gizo domin neman a cire wani alkalin Amurka daga mukamansa bayan da yanke wani hukunci mai sassauci kan wani ɗalibin kwaleji da aka samu da laifin yawa wata matashiya fyaɗe alkali aaron paxi na karamar hukumar santa clara ya yankewa ɗalibin mai suna brock tana hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni shida sannan alkalin ya yanke mai hukuncin cewa za a saka mai ido na tsawon shekaru uku bayan da aikata fyaɗe a kan wata mata da bata cikin hayacinta a lokacin tana kwance a bige a gefen sharan makarantarsu a shekarar da ta gabata shi dai tana zai yi watanni uku ne kacal daga cikin watanni shida da aka yanke mai domin bai taba aikata laifi a baya ba kamar yadda doka ta tanada sai dai wannan hukunci bai yi wa mahaifin yarinyar daɗi ba domin a cewarsa an nuna mai sassauci matuka. a ƙarshe hukumomi a gabashin garin nagahar da ke afghanistan sun ce wani bam ya tashi a lokacin ana sallah ya kashe akalla mutane hudu sannan ya raunata wasu da dama wani kakakin gwamnatin yankin atawullah kogiyani ya gaya wa amurka cewa limamin masallacin na daga cikin waɗanda suka mutu a masallacin wanda ke gundumar rodat hukumomin sun ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru saboda mutane da dama sun ji wato munanan raunuka labaran duniya kenan ka saurara To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin Ikon, Najeriya inda hukumar kwastan mai yaƙi da fasakorin miyagun ƙwayoyi ta ce ta kama nau'in tabar wiwi na kusan naira miliyan 400 cikin watanni shida. A wani taro na manema labarai shugaban hukumar na shiya gaɓar ruwan yammacin Najeriya Alhaji Yusuf Umar ya yi ƙarin haske dangane da lamarin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana. na farko dai da muka fara kamawa cikin 1916 ran biyar ga watan biyu na san yadda su wanda muke aiki da su wato ma'aikatan fasadori akan mugayen kwayoyi wato ndla sun ce wannan ya kai kamar na miliyan 150 sannan kamu na biyu da muka yi a wanda muka yi shiran biyar ga watan biyar 2016 sun ce ya kai na miliyan 100 sannan wanda muka yi shekaran jiya shida sun ce ya kai na miliyan ɗaya da talatin kan aikinmu wanda alhaki ne ya race a kansu game da aikin wannan gubi da sauran abubuwa sun ce mana ta gana ta fi ƙarfi kaɗan za ka sha sai ka zama ka zama gagarbado duk abin da aka sa kawai za ka je ka yi sannan kuma hayaƙin warin don ana sa musu wani sinadari ana sa musu sinadari a ciki so ba za ka ji wannan wayarin kamar ta ta najeriya ba so na abubuwa guda biyu su yake can hankalin 'yan najeriya suna amfani da na gana. hukumar ta kwastan dai ta bayyana cewa za ta yi tsaye wajen ganin ta kare kan iyakokin najeriya musamman ma dai ganin yadda yanzu ake zargin wasu 'yan tsigera da neman tada rikici a kasar na ganin ba a yi amfani da kan iyakokin ruwan najeriya wajen shigo da makamai ba don haka ne ma ya yaba da goyon bayan da yake samu na al'ummomi daban-daban da ke zaune a kan gaban ruwan najeriya shugaban hukumar ta kwastam mai kula da yankin ruwan yammacin najeriya ya bayyana cewa nan gaba kaɗan za a samu wasu ƙarin kayayyakin aiki da suka hada da jiragen ruwa domin yin sintiri kan iyakokin najeriya a gaskiya daidai gwargwado yanzu ana an ba mu kayan aiki ah, da bindigogi kuma yanzu ma ana tabbatar muku cewa nan ba daɗewa cikin wannan wata in Allah ya da akwai babban jirgi jirage guda biyu manya da aka sai mana wanda bulletproof ne wato a bindiga ba za ta ratsa su sannan idan aka ba mu wani jirage ɗaya nan wasu samarin ɗaya ko yana zai isa samarin za mu je har can kan teku ba mu dai wannan jirage su ne za mu yi amfani da su kan teku su ka zai taimaka mana wajen aiki mu ko mu tabbatar cewa mun dakile a kan ruwa ko mun taimaka kasan. mu a wajen tabbatar da cewa duk nan abubuwa wanda bai kamata shigo kasar nan ba lalle ba su shigo ba daidai ba baban ya cifin murya amurka daga lagos to daga najeriya kuma sai makwabciya jamhuriyar nijar inda jam'iyyar mnsd nasara ta 'yan adawa ta gargaɗi shugaban ƙasa yaso muhammadu ya ƙara zage damtse domin samar wa sojojin ƙasar kayayyaki da za su taimaka a yakin ƙungiyar boko haram bisa la'akari da sabon salon da ƙungiyar ta bullo da shi a yaƙe-yaƙe wakilin ma'anyamai sulaimu muni bama ya aiko mana da ƙarin bayani a wata sanarwar da ta fitar a cibiyarta da ke nan yamai babbar jam'iyyar adawa ta mnsd nasara ta nuna kaduwa da irin barnar da harin na ƙungiyar boko haram ya haifar a garin boso inda soja 26 suka hallaka yayin da sama da ɗari suka ji rauni baya ga fargabar da wannan hari na ranar juma'ar da ta gabata ya haddasa a kawunan mazaunan yankin difa wanda a sakamakon sa kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta hcr ta ce sama da dubu hamsin ne suka tsere daga mazaunin su jam'iyyar ta mnc nasara ta bakin sakatare janar ɗinta tijjani abdulkadir ta ja hankalin shugaban ƙasa isu muhammadu a dangane da wannan matsala abu ne wanga babban babban hada ne aka yi tsakanin mu da wannan kungiya kuma hadan ya bambanta sosai da irin wa'anda aka saba gani kenan sai mu ce wannan yaƙi ya ɗauki wani kuma daban ya kamata shugaban ƙasa a matsayin shi na shugaban duk sojin Nijar ya tsaya tsayin daka ya ƙara sa miyan shi cikin ganin yanda yau sojan ƙasar namu za su samu ƙwaƙƙwarar kayan aiki na gari wanda suka dace da yanayin yakin da suke na suna yau na biyu muka ce ya kamata a ce wa'ansu abubuwa wanda suka shahi wani albashinsu wa'ansu abubuwa ya kamata wani bai kamata a ce ana samun jinkiri ba. Gwamnatin kasar ta Nishar ta hanyar ministan tsaronta Hasimi Masaudu a taron manema labaran da ya kira ajiya, ya sanar cewa kasashen Chadi da Nijar sun cimma daidaito a kan shirin zuwan dakarun Chadi cikin yankin Difa domin dafawa takwarorinsu na Nijar a yaƙi da Boko Haram. Sai dai jam'iyyar ta MNCD Nasara na ganin an saba wa ka'ida. Akwai Conseil National de Defense. Majalisa ce ta shawara bisa ga harkar yaƙi harkar tsaro akwai consumer national security doka ce ta ce ya kamata shugaban ƙasa ya tuntuɓi wa'annan kwamiti kwamiti domin su kawo shawararraki na ganin yaya ne kamata a fuskanci wagga matsala to sai muka ga an waye gari shugaban ƙasa ko da zai washe bai tsaya tambaci komai ba ya hau jirgi ya tambaya a gashi muna ganin cewa wannan kuskure ne muna ganin cewa ko da za a yi tsaya ya kamata a ce ya yi shawarwaki nan cikin ƙasa mu ga mukan kan kanmu ɗin, mi muke e mi mi muke e mu fuskanta ba ka tashi ba ka tsarin nan ba cika an yi wata dogon shawara ba ka je shawara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ina mafita linzami ya mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya to da labarin mu rufe taskar rahotannin namu da alaƙar Murgayi muhammad ali da nahiyar afirka da ya hada da ziyarar tarihi da ya kai Najeriya zamanin mulkin janar Yakubu Gawan. Ga rahoto na musamman da abokin aikinmu Ibrahim Jarmai ya hada mana zai kuma gabatar. Yau ake jana'izar gwarzon ɗan damben nan ba Amurki baƙar fata da ya fice a kasashen duniya Muhammad Ali. Muhammad Ali dai ya samu karɓuwa ainihin a ƙasashen nahiyar Afirka saboda iya dambensa da kuma nemarwa baƙaƙen fata 'yancinsu. Muhammad Ali ya kai wata ziyara ta tarihi a yammacin Afirka a shekarar 1964 inda magoya bayansa suka yi ta ihun kiran sunansa da yi masa kirari da sarkin damben duniya. Ziyarar tasa zuwa Afirka a shekarar 1964 ta zama masa abar tarihi a sakamakon nasarar da ya samu kan Sony listin har ma ya zamo gwarzon dan dambe na duniya kuma lokacin ne ya watsar da sunansa na bauta wato Cassius Clay ya shiga addinin musulunci. a shekara ta 1996 muhammad ali ya kai ziyara a alkahira inda ya gwama siyasa da addini a lokacin da ya gaisuwar neman 'yancin bakar fata yayin da yake kabara fitacciyar ziyararsa zuwa afirka ita ce ta shekarar 1974 zuwa kinshasa babban birnin zayar a wancan lokacin wato jamhuriyar demokaradiyyar congo a yanzu domin wata gasar dambe shugaban zayar na wancan lokacin mabutu sese seko ya amince ya biya dala miliyan biyar wadda take daidai da dala miliyan 24 a yanzu ga kowane ɗan dambe an nuna gasar a akwatin talabijin da miliyoyin mutane suka kalla a duk faɗin duniya duk da yake Muhammad Ali ba shine gwarzon wasan na duniya ba a lokacin yayin da ya shiga da'irar yin wasan yan kallo sun barke da sowa suna masa kilari a yaren kasar kamar haka Ali Baumaye wato Ali lallasa shi Ali ya kwace kambun duniya bayan ya yi nasara akan judge Foreman Muhammad Ali ya kai ziyara a Najeriya a shekara ta 1979 zaman mulkin Janar Yakubu Gawan I I really am honored and appreciative because physical ability I have, but uh, mentally knowing that I've met you and the people and the way they stop traffic like I'm the president or something is so flattering. <laughs> Na ɗauki wannan ziyarar da muhimmanci a gaskiya an karrama ni kuma ina godiya domin ina da ƙarfin jiki amma ganin ku da na yi da kuma al'ummar da yadda aka tsayar da ababen hawa kamar shugaban ƙasa wani abu ne da nake alfahari da shi. I have to admit, tears come to my eyes when I ride through the streets and see all the Nigerian brothers and sisters, the little ones, the big ones, the old ones, the young ones. And uh, uh, this is going to really make me stronger when I go in training. Zan faɗi gaskiya, hawaye sun zubo mani da na fito kan titi na ga 'yan uwana maza da mata, 'yan Najeriya, ƙanana da manya, da tsofaffi da matasa. Wannan zai ƙara mani ƙarfin gwiwa idan na shigo matsa jikin horaswa. Kana da magoya baya a Najeriya, ina tabbatar maka da haka. Na muku alkawari da zarar an gama gasar da zarar na samu kaina zan dawo da matata da 'ya'yana mu yi akalla mako guda a nan da kuma mako guda a birnin da ke makwabta Ibadan. Muhammad Ali ya ziyarci Sudan a shekarar 1998 shekara hudu bayan da aka gano yana da cutar kyarma domin ya isar da saƙon musulunci na addinin da ke son zaman lafiya ya yi addu'a da sallah a masallacin sufi da ke birnin khartoum ya kuma kai ziyara a afirka ta kudu a shekarar da da casa'in uku bisa gayyatar shugabannin addinin musulunci baƙaƙen fata na ƙasar afirka ta kudu muhammad ali ya rasu makon da ya gabata yana da shekaru hudu ya mutu ya bar matar shi da 'ya'ya tara da suka haɗa da laila ali fitattar 'yan wasan dambe wadda ta zama zakarar damben mata ta duniya kafin ta yi ritaya. da laka da dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 11 da minti 18 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na karshe a yammacin yau za ku ji abin da ya tsone wa 'yan gudun hijira ido a wannan lokaci na azumi sai kuma yanayin kayan masarufi a birnin Badin. Yanzu dai ga Usman Kabara da shirinmu na gaba. Allahu ya rahamanu ya wal musulunci tushen rayuwa nono. Masarar Assalamu alaikum wa rahmatullah mu da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Da fatan muna cikin azumi lafiya. sannan kuma Allah ka ba mu albarkar da duk take cikin wannan wata mai daraja. To kasancewar muna cikin watan azumin Ramadana, akwai canje-canje da aka samu a sashen Hausa ta yadda muka kawo wasu abubuwa da ya shafi azumin na Ramadan. To haka zalika a cikin wannan shiri na Musulunci tushen rayuwa, duk ƙarshen shirin za mu dinga ji ko da tsawon minti ɗaya ne yadda za mu ji yaya azumin watan Ramadana yake a wurin mutanen gari. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata gab da za a fara watan azumin, mun tattauna ne da Sheikh Abdullah Mahmud Adam wanda ya fara faɗa mana alfanu ko kuma tasirin watan azumin ramadana wanda kuma muka tsaya yana cikin bayani saboda lokaci saboda haka malam adam bismillah shin wannan azumi da muke cikinsa yaya ci gaban bayanin ka yake a kansa dukkan mutumin da Allah ya raya shi ya riski wannan wata to Allah ya nufe shi da alkhairi mai dimbin yawa ya zo a cikin hadisi da Imam Ahmad ya rawaito shi daga Talhat ibn Ubaidillah Allah ya kara masa yarda Talhat ya ba da labarin wasu mutane biyu da suka musulunta a lokaci guda a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to waɗannan mutanen guda biyu ɗayan su ya fi ɗayan himma da dagewa da kokari shi wanda ya fi himma da dagewa da kokari da jajircewa akan addini doriya akan wannan kokari nasa da dagewarsa sai ya zama Allah ya azurta shi da yin shahada bayan rasuwarsa da shekara ɗaya ɗan uwan nasa abokin musuluntarsa wanda bai kai shi kokari da dagewa ba shi ma sai ya rasu amma shi ba shahada ya ba sai dalhatu ya yi mafarkin ya haɗu da su su biyun a kofar gidan aljanna suna jira suna dakon a buɗe musu su shiga da mala'ika ya buɗe sai ya fara yin iso a shi wannan da ya rasu daga baya wanda ba shahadar ya yi ba wanda kuma bai kai ɗan uwan nasa kokari ba ya fara shiga sannan daga baya sai aka yi iso a shi wannan wanda ya fi kokarin wanda kuma shi doriya akan kokarinsa shahada ya shi ma sai aka masa iso ta ya shiga to dalhatu da ya farka sai wannan abu ya kulle masa kai ya bashi mamaki sai yake ba wa sahabbai labari cewa shi fa ga mafarkin da ya yi game da wane da wane sai sahabbai suke ce masa kai wannan kawai hargitsin mafarki ne sai aka kai manzo Allah labari cewa ga mafarkin da dalhatu ya yi amma wannan mafarkin na dalhatu ai hargitsi ne kawai na mafarki sai manzo Allah ya ce ah menene abun mamaki a cikin wannan mafarkin na dalha suka ce ah to ai manzo Allah waɗannan mutanen guda biyu shi ɗayan fa ya fi dan uwansa kokari da kuma dagewa kan addini dorewa kan haka kuma shahada yayi ya za a yi wannan dan uwan nasa da bai kai shi kokari bai riga shi shiga aljanna sai manzo Allah ya ce ah shi dan uwan nasa da bai kai shi kokari ba ba ya rayu shekara guda bayan mutuwa dan uwan nasa ba aka ce eh manzo Allah ya ce ba ya riski Ramadan ba aka ce eh ba ya azance shi ba aka ce eh ce ba ya yi tarawih ba aka ce eh ba ya yi qiyamul layl ba aka ce eh sai manzo Allah ya ce to ai anan ya tsere masa ai fa ma bainahuma aba'adu mimma bainas sama'i wal ardi ai tazarar da ke tsakanin su ta fi tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa wato a wannan shekara ɗaya kaɗan da rayu sa. riskar ramadan dinan da ya anan ya tsere masa wannan yake nuna watan ramadan wata ne da ya tattara alkhairai masu yawa da ake son musulmi ya masa tattali da tanadi irin wanda ya dace da shi don ya ga ba su waɗannan alkhairai musamman ma abin da ya shafi rahama da kuma aljanna da ake buɗe kofofinta a da aka lallai yana da kyau musulmi ya yi tattali ya tanadi don fuskantar wannan wata mai alfarma musamman tattali na tsoron Allah a nan da cewa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna godiya Sheikh Abdalla Mahmud Adam da bayanin watan azumin Ramadana da falalar da ke cikinsa. To kamar da muka ce ga bangaren da mutanen gari suke faɗawa sashen Hausa yadda suke ji a watan azumin Ramadan. Ga wani bawan Allah wanda zamu ji kowa ya bakin sa. Sunana fosta Adamu. A gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna. Babban abun da yasa nake murna da azumi shine inda matasa suke ɗaukan ibada sosai suka yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da mu da sahu ɗaya muke a masallaci mu amma ɗaukan azumin farko nan sai aka cika masallaci ɗingim kuma majority matasa ne suke cike da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi ya tsuri guda yana rike da tasbi ana nan ana dai an koma ga Allah amma kuma abun jan kunne ga 'yan kasuwa don Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah ita riban nan fa lokaci guda ne sannan kuma ladan nan ka je ka dawwama a ciki ne kaga yanzu eh, yadda suke yi suna tonton ne yan gwarin nan hmm. sai a ce malam azumi ya kawo kayan gwarin sa satin nan sati mai zuwa kuma dan asibi ya kawo nashi hmm. to suna yin tonton ne in har sun daina wannan sun haɗa kai guri guda kaya zai zo mana da sauki sannan kuma su shugabannin su masu basu kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana ana bin Allah ana ana neman tafarkin ubangiji ta wajen so inda sana'anka yake a can zaka nemi ladanka don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki tunda mutane suna taka daga yola zuwa abuja da kafa don murnan eh, hawan buhari a shugabanci to ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala su sauke kayan su don darajar manzon allah sallallahu alaihi wasallam to allah ya sa mu dace da fatan kuma za a tare mu a wani makon in allah mai kowa mai komai ya kai mu da kuma fatan za a sha ruwa lafiya a wannan yammaci na juma'atu babban rana a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma wacce ta haɗa mana sauti Julie Lathis Gresham, Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. Kazar da ba da nono, Allah shi ka fi daɗiyanta tun shaida ba ka laifin ko. To a Usman, bari kuma mu gayyaci limamin babban masallacin Jos sheik Muhammadu Lawal domin gabatar da nasiha Ramadan. jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu wato muhimmancin wannan wata na ramadan ina da yawa ba shi da iyaka sai dai a dan faɗi gwargwadon abin da allah ya ba da iko na farko dai wannan wata na ramadan a cikin aka saukar da alkur'ani a cikinsa ne allah ta tabaraka wa ta'ala ya saukar da alkur'ani sannan kuma wannan wata na ramadan duk lokacin da izo allah ta tabaraka ta'ala ina umarni a tsaddaure shaidanu shaidanu da suke batar da mutane a tsaddaure su ba su da ikon su zai suwa mutum wasi su batar da shi to saboda bayan haka kuma duk ibadar da mutum yake yi in wannan wata ya zo ana dalilin kamishi ladan wannan ibada kuma bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kyauta da baiwa da ciyarwa amma in watan ramadan ya zo ina ninninka abin da yake yi na daga kyauta da baiwar da yake domin haka mu musulmi ya kamata mu dinga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama in wannan wata ya zo mu dinga zuwa ziyarar 'yan uwanmu mu dinga yin kyauta ga 'yan uwanmu mu dinga yin addu'a duk abin da ka roƙa a wannan wata Allah zai amsa maka wannan kaɗan ke da cikin muhimmancin wata ba To madalla sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau na cewa samun nasarar da uwar gida Hillary Clinton a matsayin wadda za ta yi wa jam'iyyar ta Democrat takarar shugabancin Amurka wani sabon babi ne da aka buɗe a fagen siyasar ƙasar. yana yi mata fatan samun nasara a babban zaben da ke tafi a watan nuwamba sako daga muhammadu salihu kauran namo da jihar zamfara wasiƙar ta gaba kuma cewa ta yunkurin da gwamnatin tarayyar najeriya take yi na sasantawa da tsagerin 'yan naji delta san bai dace ba ganin cewa an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa sako daga ummi matar muhammad mai kayan miya oji kwatas gombe sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya zo daga bafa haruna bajoga da alhaji abubakar jibrin dan gusau wanda suka ce muna kira ga 'yan boko haram da cewa su yi wa allah su ajiye makamansu don allah yana so a tausaya bayan shi a wannan wata na ramadana da ake neman yardarsa muna fatan allah ya gafarta wa jama'ar da boko haram suka kashe a boso da ke a kasar nijar To madalla kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce sojojin Najeriya sun kashe akalla mutane goma sha bakwai a lokacin wani gangami da 'yan awaren kungiyar Biafra suka yi a kudu maso gabashin ƙasar. Magoya bayan 'yan fafutukar ta Biafra sun taru ne a birnin Onitsha da kewaye a ƙarshen watan da ya gabata domin tunawa da ranar da yankin ya ɓangare daga Najeriya na ɗan wani lokaci da bai yi tasiri ba. Ƙungiyar ta Amnesty ta ce a ranar jajiberin aukuwar lamarin sojojin Najeriya sun kai farmaki akan wata mujamiya inda masu fafutukar ta biyafar ke kwance. Suka kuma buɗe wuta da harsashen gaske tare da harba yaƙi mai sa hawaye akan ɗaruruwan mutane al'amarin da ya halaka mutum guda. dubin dubatan mutane ne ake sa ran za su jeru a gefen titunan garin musulmin farko da ya fi shahara a amurka domin yin ban kwana da gwarzon dan damban nan wato muhammad ali wanda ya rasu a ranar juma'a da ta gabata yana mai shekaru 74 ana sa ran jerin gwanon motocin da zai tafi da gawar muhammad ali zai ɗauki minti 90 yana tafiyar kilomita 37 a cikin birnin louisville da ke kentucky jirin gwanan zai faro ne daga wuraren da suka kasance muhimmai ga marigayin inda zai kare a makabartar cave hill da za a binne shi ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun yi nasarar kai kayayyakin abinci da na sauran buƙatu wani garin siriya da aka wa ƙauye na tsawon shekaru wato na tsawon shekaru hudu bayan da gwamnati ta amince a kai ɗauki ga yankunan da dama da ke hannun 'yan tawayen ƙasar kungiyar ba da agaji ta siren arab red crescent da majalisar ɗinkin duniya sun samu damar kai abinci da magunguna waɗanda za su kai har tsawon wata guda ana amfani da su to a gaishe ka da takaitattun labaran ka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari mu ka gaisuwa aziya ga iyalan galadiman jos marcus ishaya wanda allah ya yi wa rasuwa jiya allah ba da jimarin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin ni da mahmud lalo da kuma julie gresham jagorar shirin zamu tattara ina mai ina mai gefe domin ba halima da jamila fage domin gabatar da shirin matasa yau da gobe malamai bismillah mu kuma sai mu ce da alheri